masu ruwa salamu alaikum barkanmu da yammaci kuma barkanmu da sake sauraro ku cikin wannan shiri na mukyakyata yau kamar kowane mako ga tare kuma da gogayen na garkuwa na biro na malam wai kai babban biro ma daɗin rubutu ne ashe ba kowane biro ba ne ke da tafshi ka rinka zuwa da biran ka kai ka kai ba haka dinga yi maka kashe ba ka ce kai ne shugaba amma ko tsoron sa kake ya nake tsoron sa to wani wani tsoron wannan dan abun nan to ne dan ka taɓa bashi biyu duka sun kai guda Allah sani su bar su su su a a yo kai a ni mai da wani siya kai idan assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci wannan lokaci ba da fatan za dara ta to ina sarki yaki eh jama'a barkanku da yamma emini sarki yaki emini sarki yaki eh sarki yaki ẹni tó wá fẹ́ sẹ́ríkì àti ọba fẹ́ di sẹ́ríkì yàkì ẹ̀wà ẹ̀wà sádọ̀yìn kò sọ tó ẹ̀mí náà ẹ̀mí náà gan ẹnìgẹ́ Abdullahi baba dansi ẹ̀mí ni sẹ́ríkì yàkì ẹ̀mí ni sẹ́ríkì yàkì tó tóbi fún wọn sọ̀rọ̀. mo ṣe kuru. kuru. ẹẹ kuru a can abu nan ne. a so yake ce ko kuru ibilisi. Ah, ah, ibilisi ko kristi ne. yanzu rediyo suna na wasan kano kamar da wasa ba ji lokaci ba da gaske ta ganin ka ban san sunan ka ni ne na okay eh ka san na ta baka wani tsohon labari eh. wani wani suka gano wani wai wai wala ka gashi na wala shi ne na ce ah. a sai na fito na ce sai na fito na ce a ni ne wa na wa ne eh. ai kuna shi ne shi ne wannan sanda ya zo wuce to shi ne wa eh, ka ci da wasu muka tsaya da ku a wajen railway da kai da alasan kwalle hmm. ko da waye ko uku da manyan yan wasa ne jin bosho ne eh, eh. muka tsaya muna gaisa suka dinga mutane suka kewaye ma har wani ina faɗa wasu eh. ina uku ya gani <laughs> <laughs> ah, lokacin da gwani ta ya gani eh to ai wani muntuwa to ai yace ba shi ne ba suka yi fim da shi da waye shi ne kaza kaza eh, ne shi kwarai kuwa shi ma yana fitowa aka ce shi ne yadda muke ta tafa muna dariya su ce kai wannan dai ba a cikin su yake ba ta ya za a yi ba za a yi haka ba mm, kuma muna ci muna ci ga zafi mun gode wa kai tauran giwa inuwa salisu Allah ya ba mu ruwa zafin rana ne wato na dauka cewa ce Abuja eh. an fara mu ka san mutanen in baka manta ba bara an yi maganar bara waccan hmm. har wani um, jami'i ya mana magana muka yau ba mutane shawara cewa a yi shuka in ruwa ya zo kawai ya kada a yi ga cewa wai za a yi asara